ƙasar maka wa ma siyamul masrud amma azumi wanda yake yayi yau gobe ba shi yayi yau gobe ba shi wannan tilas ne sai ya yi a kullum wani yawmul mu'ayyan ko ya ce juma'a duk sai ya ko ko alhamis zai sai ya yi ko ko litinin zai sai ya yi wannan kuma wala budda min sunna tabitu fi ah, kullu laylatin wannan sai ya yi niyya ko wani dare wa min shurudi sihhati sawmi an naqa'u min da haidi wato tsarki daga jinin haila yana cikin sharuɗan azumi mace lokacin da take cikin haila ko take cikin jinin duki ba ta yin azumi ko da yake za ta bayan kana da mulhali in jinin fara azumi da da rashin tsarki ba komai idan na itar jinin da yake bata da Bar kwan mutane ta ce, ya an ce mutane ta ce kana gauka ta ba. illa ba da fajiri sai bayan hitowa da hijiri wato duk da haka ya waje gare shi eh. wannan da ta yi tana haira babu shi ka gane sai ta rama shi hmm. eh, eh wato abin nan in ya ya lulumce ya lulumce amma makaruhi ne mutum shi ayyana maka ne ibada yana yi kullum wato azumi yace idan kada ta samu bil maral in ah, yankewar azumi ya yanke saboda rashin lafiya ko ya yanke saboda haila ko saboda jinin biki ko tafiya shine shi zalika to rabbi ya komo zai zai ci gaba sai ya yi niyya kun gane ya yanke to azumin ya yanke sai ya sake kuma ya yi haram eh. Eh. Eh. shi kenan ya yanke ya yanke kan majnun wal mugma alai haka na mahaukaci da wanda an kaso mar ma la ya sai ku min husamu azumi bai inganta gare shi fi tilkal halat cikin wannan hali wa yajibu ala a majnun ilai aada ilayhi aqaluhu yana ba ga mahaukaci in sa ya komo gare shi walau ba da sinina ko bayan shekaru masu yawa ne kasira bayan shekaru masu yawa an ya kadiya ma fa da hu min asawmi rama abin da ya kuce masa eh ban ji ba a ina yake wa min da sai hankali man lahu wanda bai da hankali kalmar dinuna kamar mahaukaci wal mugma alai da wanda an kaso mar la sai min husawm fi tilka al hala azumi ba shi inganta gare cikin wannan hali kun gane wajib ala majnun idza ada alaihi aqal ilaihi aqal yana wajaba ga mahaukaci lokacin da hankalinsa ya komo gare shi walau ba da fi na kasira ko da bayan shekaru masu yawa ne an yi nakaliya ma fata shi rama abin da ya kuce masa min asabi na azumi shi hali jinuni lokacin haukashi amma bai biyan abin da ya kuce masa na sallah kun gane ya hankali yana zuwa wa misali misluhu al-mughma alayhi abinda misalin sa wanda an kaso mara shi ma idan a fasa in ya falka har wato in ya zan bai san lokacin da alhijiri ya fito ba ko kuma ya ɗauki azumi abin nan farkon dare ya san farkon ra'an alhijiri amma kuma sai ya tuma ya wuce rabin yini to wannan kuma azumin sai ya yanke sai ya sake eh. wanda kai mu ba za mu yarda da cewa rediyo ya hana hmm. amma su wannan mutane idan sun wasu labaru a rediyo su tsaya saurara kuma su daga labarin su a rediyo mun ji kala kala shi ne ban gane mai kawai mai kala to wato wasu abin nan ne a ƙauyawa ne ba su san gaskiya abubuwa ba wasu kuma suna abin nan um, menene um, da tsoga sabara kalibi barewa dama ba su yarda da azumin ba azumin ne ba su sanyi amma dai tun da yake sun dan laba ga wani abu za mu ba su uzuri mu ce jahilai ɗaya ne ba za a ce musu kafirai ba ka gane don abin kai ba mu yarda da wanda ya faɗa ba eh. wato dalilin ciwo ya sa wato mutum bai azumi ba na cikin wata ramadan na gaba daya eh. wata ramadan na wannan shekarar kuma ya tsaya a ashirin da tara eh. to lokacin da zai biya daga baya ashirin da tara zai rama ashirin da tara zai rama sai in bai san abin da yake ba in ya sani kan 29 ya ita kwana 29 zai rama eh. zai kuwa an ka yi fa'id da min ayyamin uka ida daga kwa wasu kwanuka abinda da mutum ya sha zai rama bai ba bai ta yi ciki ba ya hukunci eh wato tun da ta yi ciki ya alama ta balaga kenan a'a amma ba ta haila ba ba ya nuna ta balaga amma duk babu haila a dai haila hmm. shi kenan dai haila abin al'ada ce ko Eh, eh, Allah na iya babu babu abin nan akwai wanda yake ko in ta haifa ko jini babu kamar kyanwa ka san kyanwa ta taba haifa ni ba gani akwai jini ka gane to madalla eh hmm. Hmm. eh eh eh jahili ne in likita ya ce kasha-kasha, ana yarda da abin da ya shafi addini kamar alwala in likita ya ce in kayi alwala za ka kaza zai same ka ko kuma in baka sha ruwa ba ga abin da zai same ka to wajibi ne ka sha ruwa ka gane eh, in akwai lokacin da suke iya rama wasu rama in ba su iya wasu ke sai su ba da mudu kullum Eh. Eh. Eh. haka ne sai su yi ta kullum su hidda mudu daya ka gane hmm. wani kaddara ko sakwale sakwale dai ba ciwo ba hmm? Hmm? ban ji ba eh mara hmm. da to duk da haka da ya jahilci ba an kashe shi ba la ku biya da kuma da taluka kada ku je wa kanku da hannayenku cikin zuwa ga halaka wanda ya sa abu ya ce ba ba ka iyawa sai ka ce kawai dai don don jahilci ka ba ka yi Allah bai ce ka yaka nan ba ka gane ko da wannan likita ne ba ko kahiri ne ana karɓar magana shi mai ciki in ba ta yi azumi tana ajiyewa a abin nan a tarama an yi khilafa ko za ta ma da mudu ko ba za ta bayar ba ya ne yanzu wani tambaya ومن شروط ومن شروط ومثل المجمع أفاق إذا أفاق شيما a يفعل كاسا شبيا ومن شروط صحة الصلاة أقول لك شرط كان ترك الجماع والشرب mutum shi bar jima'i shi barci ya bar da rana ba man shi na nahar ramadan wanda ya aikata cikin daren ramadan cikin ranar ramadan sai an wani an zalika muta'ammidan yana mai yi da gangan mun gaira tawilin karibin ba da wani fassara kuma kusanciya ba wala jahalin kuma babu wani jahilci fa alaihi alqada wal kafara wajibi ne akan sa ya biya sannan shi kafara in ya zan jahilci mai amfani wanda yake kamar sabon musulunci ne bai san ba ayi ba wato ilimin sa bai kama bai kai ga ya san waɗannan ba amma wanda ya dade cikin musulunci wato wannan shi zai ya kamata ya san wannan bai sani ba to shi in yayi zai kafara kuma wanda ko Ajá. Ah. Ya tambayi mutane wata shekara nawa ya cikin hauka. Kamar wanda yake cikin sabon musulmi ne a nawa shi zai kafara ba sai zai zama. Sai rama kawai. wal kafara ta fi dalika kulli abinda fara ga wannan duka id'amu 60 miskinan ci da miskini sittin, muddan da kulli miskini wato kowane miskini a ci da shi mudu guda bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa shi ya fi ciyarwa wala huwa in kasira bi dhikri qabatil mu'mina kuma yana iya kafara da yan tawuya mu'mini bawa mu'mini aw asiyani isharai ko azumin wata biyu mutatabi'ain jere kun gane wa ma wasala dan gairi fa abin da ya sadu da ciki ila halki zuwa ga makoshi amma ba daga baki ba min urzin ya shiga daga hanci aw anshin ko ya shiga daga kunne eh, eh, abin hanci uznun wato kunne anfin abin nan hanci a wani hau da ko shiga daga ido misali walau kana bukuran ko da hayaki ne fa yin kada uku nan sai shirama kawai babu kafara sai abin da ya shiga daga baki kawai kun gane eh. hmm. Hmm. haram haram yi. wa mithluhu al-balgamu al-mumkin tarhu abinda misalin sama jina wanda yake yana yiwa ta taho ga baki yana iya yarda ita bai yar ba to in ya haɗe zai rama bai ba zai kafara ba wal galibun al-malmalati wal waswaki haka nan mutum yana cikin kukurar baki don alwala ko yana cikin aswaki sai wani abu ya kubce masa ya wuce shi kuma ba zai kafara ba sai dai ya rama abin nan ramawa ɗaya ke yi in dai ya kai ga makoshi a a ta an kai makaruhi ne ga mai yin abin na kitan na gishiri sai an kai makaruhi ne ko sun faɗa abin da ya saba mana nafi ba haka ake wa ƙasa ba. Na eh. kai maganan hayaki. Hmm. A nan akwai wanda suke tare da ƙabilu haka wanda yake aikin sa ne kamar mace tana dafa abinci hayakin na an gafarta mata ko ko wanda yake sana'ar shi dakan gayi don ya shiga masa bako ne ko kuma kan hanya suna tafiya ko ka bizina suna shan taba hmm? lokacin ko wannan karifan da tilan ne sai ka zauna tare da su eh har saurara yana nan tafe zama tilas zama da direba kuma yana to abin nan um, in dai ba ya tsaya inda zai dauke shi da gangan ba ba komi wa kullu ma wasala ila al duk abin da ya sadu zuwa ga uwar hanzanya walau bil hukunati ma'i al-ma'i koda da kwarkwaro ne na ruwa wato ya bata azumi ya haka eh kukuna wato abin nan ya cikin sai huje an ka sa mai abin nan an ka sa mai ruwa har ya kai ga uwan zanya ya bata eh. kamar a tura masa ruwa ya kai ga uwan zanya wa kullu ma akala bada da wa kullu ma akala ba da fil fajr duk wanda ya ci bayan yana shakka ko alhijri ya hito ko bai hito ba to laysa alai shi jami'i zalika kulli ila alqada ba komai gare shi sai zai zai rama yana shakka yace yace kuma ya ci gaba da shakkan nan to sai ya rama amma babu kafara wala yalzamu alqada ran ko ba shi lazimta shi galibin min zubadin kuda ya taho ya fada ya wuce ya rinjaye shi ba a ya rama aw gubari tsarikin ko mutum kura ga hanya yana wucewa ya shaka ya hade to ba komai au da kikin lisani ili wato gari ne mai aikin gari to don ya shiga ga bakinsa ba komai au kai da jibsin lisani ili wato kamar siminti ne aikin sa kenan wato in ya shiga masa ba komai wala fi hukunati min ihlili haka nan inda an kai farko ba daga wurin abin nan wurin al'ada ba wato kamar an kawo mutum allura da jiki to wannan ba ka bata masa kun fahimta ko amma in ya ba an yi mai da dubura ta kai ga uwa hanzanya wannan ya zai bata ko kuma an kawa mace domin yana yiwa ya kai ga ciki amma in an wa mutum kwarkwaro ga zakari ba zai bata masa azumi ba domin zakari bai da huduwa zuwa ga ciki wala fi duna ja'ifatin haka nan wato cikin mutum ya ya huje an ka sa masa mai to man nan ko da ya kai cikin an zanya wato ba kori kun gane ko wai juzu da suwa ko yana halatta ga mai azumi shi aswaki wato fi jami'in hari tun farkon rana har karshen rana wato warin baki da an kace yana da abin nan Allah na son warin bakin mai azumi wannan warin baki matukan mutum bai ci abinci ba zai fito ko ya yi asuwaki eh. ya son haɗe in ya ji wani abu cikin makoshinsa ya bata azumi walmal malatul arash haka nan in ya mutu na jin kashirwa ya ta kurkure bakinsa ba komi in dai bai ji bai haɗe ba wani isbahu bil janaba ta haka nan yau wayi gari bai yi wanka ba yana da janaba duk da haka dai azumin sa nan wal hamil idan ka fada alama fi badani ha abdara mai ciki in ta ji tsoron abinda a cikin cikin ta in bata ci abinci ba zai mutu ko kuma zai wahala to tana ci dan ta in ba ta ciyarwa ba ta bada mudu wa qarqila ta limu amma an ce kuma tana ciyarwa ka kun gane ko wal murdu idan ka fada ala waladiha wato amma mai shayarwa fa tana da jariri tana shayarwa in ta ji tsoro in bata ci abinci ba yaro ba zai samu nono ba walam ta jin man tastajiruhu da wasan nan bata samu wanda yi tsada a shayar da yaro ba a wala ya kamar gaira ko bai karɓar wani sannan kuma babu madarar da za a ba yaro to tana iya ci don yaro ya samu abinci amma aftar za ta ba da mudu sannan kuma ta rama kun fahimta ko aftar wato ta ci wa al'amar ta ciyar mudu mudu mudu ta shi ne waka zalika shekul harin tsoho wanda ya rududduge bai iya azumi saboda tsufa shi ma in bai iya azumi cikin kowane lokaci to sai ya hidda mudu kullum ya mu yana cewa da a kada in ya ci hmm. a'a guda an kace ko lokacin da suke bayarwa ko wani lokaci wa mithluhu man farada fi qada'i ramadan haka nan wanda ya sake garan kwan ramadan wani ya yi sai dai ne tsaye ne a yau abin da ya sa tambaya aiwa ne ɗaya bane da yawa ya zo da wani na da da yi ya matsayin gaji suke da Allah ya gawar Allah ya gawar su akar makalla hmm. game da cikin addu'an da ka karanta na ji a Allah gafarta mana wanda sun karya suka mutu ah, gafarta mu da waɗanda sun mutu da cikin ko wanda an zaune gida ko wanda an wata hidu ba dan uwan mu bane addu'a ga musulmi eh eh kada eh eh eh an kunya shi da yawa in an tura ne an kunya ba su da tashi da yana ba sai a kunya ne yan wani da kare idan muna ne ta ce mutane a daura a ce a nemo liman a dara da mutane tana zuwa kunya wannan in ma a tura ne da ko da su dashi wannan ko da ake to na biyu idan kuma kauye ne aka yi mutuwa na zai nuna da cewa ba wanda kawai da sallah kun kuma sallah har yanzu akwai tsoron dole ta wani wuri wata ne yan wanda za su gina gina idan sun Allah shi gina ba saboda Allah ba ya cin nan da za a ga ne har to idan an kira wanda bata ayyana ba a kansa akwai mai yi amma an kace shi ake so to wannan yana iya sai an biya ne ka gane eh, amma wanda yake ta ayyana gare shi kun babu wani mai yi to nan ba zai karba ba don abin da zan wajibi gare ka kenan ba za a ba hakuri ba na biyu kuma saudiya ko saudi arabia ko madina ko maka ko kuma nawa ne ko yawanci aka yi sallah da daya ba a hada wa gaba eh wato a akan hada ana hadawa wato in dai an fara wani tun ba kawo wani ba to sai a yi daban-daban amma in suna haɗe to yi musu haɗe ya ce don wani ya samu albarkar wani ana ana to suna yi waki da limamin wato abin nan ba bai cika ilmi ba <laughs> eh da a annabi yawa mutane jama'a gaba ɗaya sallah ka gane ka ga wannan sananne ne ina mamaki ko eh. mamaki a madina ce ba ina mamaki ah? ba abin <laughs> a nan hausa idan na samu suka musu su su biyu eh eh su biyu da hausa Allah ka gafarta musu eh ko da abin nan hausa ai babu mace tsakanin jam'i da da mutum biyu Allah ka tabbata ni wani mutum ya rasa a cikin lillah maimakon da aka ba za sai aka sa limamin wanda zai salla a kide shi mara kyau sai na zauna na ce duk mutum da ba mu sallar fadila ba zan mutum ta ba sai wani kuma zauna tare da ni na yi dai eh, abin da kai amma abin da ya kamata yan sun gama ku tashi ku yi mata ai ba mu da iko to shi kenan Allah ya gata hmm. wato game da addu'an nan da Hausa eh. wato kabarori mutum eh guda biyu misali mutum zai iya yi da larabci kamar alhamdulillah ya zuwa ya kaga hmm. kamar kuma salati annabi sallallahu alaihi hmm. to saura wannan mutum yana yi da Hausa yana iya yi ki an kai yin addu'a da da harshen ka makaruhi ne in ka iya larabci to ba ka iya larabci ba fa mutum ya hada tunda wannan zai iya wannan eh wanda kake iya hmm. eh da ya gabata wani ya wani bayan aikin gawa to a lokacin na yana da wuya wani ya karbi wani abu a a bai muni ba don ga abin na an ga yana yiwa in an ce kai ake so kai abin amma akwai wani wanda yake yana yiwa ya yi kaga bai wajen ba kanka in ka sai an biya ka ba mai cadari ka gane to eh mu ce mu ma muna na baya shi na kuna yi ni muna iya kuma ma mu yi du'a'i eh hmm. to ya kabbaro ya yadda abin ya bi liman Allah shi hmm. shiga ita gawar gaba za ta fuskanta ita ko a'a wato ga dayan masaban malikiya za ta fuskanci masu sallah su kuma su fuskanci alkibla eh? wato sai a zakai wato dama kawafu hagu sai dai cikin masallacin annabi wannan ba za a sai a sa kai ya komo dama kawafu hagu don kada wajen da annabi yake kwanci a sa kawafunsa can eh. ne eh. eh, shi ne ya halatta ka karba kenan in tun da ba ta samu farin da akan ka ba ne akwai mai yi hmm. wani tambaya ba da ne da ana nufin kamar wani gurin idan an kai gawa an dawo sai a kuma to kudin ban san da me ake rarraba su ba eh? Eh? ya yake niyya da larabci in kai balarabe ne da larabci in ba kai balarabe ba ai babu ko magana cikin niyya ta yi abu da gangan shi ne kayi da niyya kenan kafin kana yi in kana in kana wani abu kana tunanin wani abu daban to kai da niyya ba kenan wannan karatun Najeriya ne sadaka bakwai babu ta cikin addini kawai Allah um, in ya zan abin nan in ya zan jariri ne ko wa in kana um, wa in kana salatu ala ibli in salla akan jariri ne wa yana na fasara wannan to ah, eh, eh, sun masu in kana ta salatu alam ra'atin mun yi wannan ko to ah, ah, wayan adarakta wayan adarakta janaza in ka samu janaza wa lam ta'lam wa zakarun hiya am unsa wato ka irke mutum kwance baka sani namiji ne ko mace ana sallah wato in za ka yi tun da baka san kowa ne ne in namiji ne ka ce Allahumma innahu ko mace ce Allahumma inna to nan baka san kowa ne ne ba to sai ka ce Allahumma innaha nasmatuka sun mata wato ya Allah halitta ka ce sun mata ta mata da zikiri ha halitta ne ka ci gaba da ambatonta akan zama mace Allahumma innaha nasmatuka bintu ah, bintu abdika bintu ah, amadika anta hawa wa zakata hawa anta amata hawa anta tuhyiha hawa kanat ta an la ila illa anta har karshe li'annan nasbata tashmalu dhakara wal unsa an ce dasma wato halitta ta hada namiji da mace wa in kanat salatu ala tibli in sallah ta zan akan jariri ne kulta sai ka wadi mata kaddama min niyyati ka wadi abin da ya gabata nan niyya wata kabiyar ta kabbaro wani du'a da addu'a an أنه يستحب أن تقول سيدي ce. ba da sana'i ala Allah bayan ya boga ubangiji wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama kun ga shi yaro bai yi wani laifi ba saboda ka ga yadda za a yi masa Allahumma innahu abduka wa abduka wa amatika anta khalaqta wa razaqta wa anta amata wa anta allahumma li walidayhi salafan wa wa fardan wa na wa وكفرا wa taqil bihi به wa azim bihi اجوركما ولا تحرمنا واياكما اجره ولا تفتنا واياكما بعده اللهم عليك بصالح سلف المؤمنين في كفاله ابراهيم وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وعافيه من فتنه القول ومن عذاب جهنم sai ka ce assalamu alaikum eh, ma'ana shi Allahumma innahu abduka ya Allah shi wannan yaro bawanka ne wannan abduka dan bawanka an ta halaka taukai ka halitta shi wa razaka taukai ka bashi abinci wa an dama ama taukai ka kashe shi wa an ta kuma kai ke raya shi Allahumma ij'alhu li walidayhi salafan ya Allah ka sanya shi marigayi ga ga uwai uwayansa wato mahaifansa wa zuhuran kuma ka sanya shi ajiya farkan abinda fark wanda yake in za a yi tafiya shi ake fara aikawa ya tafi ya shirya masauki wata kamar mai rigya zuwa ga abin nan wayansa wa ajaran da lada wata kilbihi mawazai na maka na ya yi ma'aunayyan su da shi domin wata mutuwar da tana sa abin nan in sun yi hankuri wata abin nan Allah na ya ma'aunayyan su da shi na lada wazin bihi kuma ka girmama maladar da kinsu abin nan saboda shi wala ta harimna wa iyahuma ajrahu kada ka haramta muna ladashi mu da su wala ta kinna wa ba da kuma kada ka fitine mu da uwayensa wa bayansa Allahumma alhiqu bi salih salafil mu'minin ya Allah ka rizqan da shi waɗanda na gabata na muminai na kwarai fi ka fara Ibrahim ka sanya cikin renon Ibrahim wa abdul hudaran khairu min dari ka musanya masa gida wanda yake gidansa wa alan khairu min ali da mutane waɗanda sun kai mutanensa wa atihi min fitnatil qabr ka bashi zama lafiya daga fitinar kabri wa min azab jahannam kuma ka bashi zama lafiya daga azab jahannam azab jahannam wato sai ka sallanta qulu zalika bi sirri kulli takbirta ka wadi haka nan bayan ko ci kabbara wa taqulu ba'da rabi'ati ka ce bayan ta hudu Allahumma ghafir li aslafina ya Allah kai gafara ga waɗanda na gabace mu manyan mutane wa buradina da yan ƙananan mutane waɗanda sun ka fara sun ka gabace mu wali ma kana bil imani da wadanda duk sun karjaye mu da imani Allahumma ma a ahaytahu minna fa ayi al imani ya Allah duk wanda ka rayar da shi daga gare mu ka raya shi akan imani wa man min na wanda ka karbi ransa fa tawaffahu al islam ka karbi ransa akan musulunci wa musulmi lil da wal muslimat kai gafar ga musulmi maza da musulmi mata wal mu'minin wal mu'minat da musulmi da mu'minai maza da mu'minai mata al ahya minhu wal amwat masu daga cikin su da matattu summa tusallimu sannan ka sallama wallahu alam eh aka da gawo eh ya hada ka musulmi ne ko ba ka sallah ka musulmi gane da musulmi kuma musulmi saboda ne shi eh sai sallah ana nufin musulmi ah. tun da ba sani ba ko musulmi ne ko ba musulmi ya akwai musulmi guda cikin gari to wanda duk ya mutu ba san ko shi ne ko ba musulmi wajen makara na annabi ibrahim ana nufin lokacin wancan nada ko ba kuma eh a cewa an kai annabi ibrahim yana renon ya'yan musulmi a bin cikin aljanna ya karantar da su qur'ani eh ko na da mutu da kai mutum ba su kai shi ba ya za tun da dai akwai mahi yawan su sai a yi masa sallah ko eh, ko an kansa ko an ga abin nan nashi ana yi masa sallah amma ga hannu guda ko kafa ɗaya ba a yin sallah don ba tabbata ko yana da ko bai da ba Eh. Ah, ah, fi da adana kuturinta na namiji ko ga eh, eh? malamai sun yi khilafa wato suna ganin za a riskar da su da uwayensu wasu sun ce za a abin nan Allah bai bayan azaba ga waɗanda bai aiko ma ba eh, a sai da Allah ya so eh. kamar mutum ya nan da iyali shi a wata tafiya ta kai shi kamar Lagos ya Allah ya masa zuwa can to musulmi da Lagos shi masa sallah a can shi ya ko a ɗauko shi a dawar shi to ana iya ɗaukar mutum a kai kusa ga cikin danginsa in an rike can ba laifi kuma an ka a cikin dangin su babu laifi shari'a ta yarda da wannan kuma ana akan ɗauka a kai inda yake eh, koshi makwabtaka da wasu bayan Allah domin makwabtaka tana da amfani wanda kuma musulmi ne kuma ya amma bai samu Allah ba ya sai a yi masa sallah ko da an rufe shi in an tabbata ba masa sallah ba sai a yi sallah akan kabrinsa to shi nan wata dama sallah waɗanda adara an ka azama shi ba azama sa ba ka gane to eh. su rashin balaga su shi ne a'a sawa akwati makaruhi ne ga musulmi wa sannan turabi auda min tabuti a rufe mutum a dubge shi da ƙasa ya shi a sashi cikin akwati to wannan wajen da kuwa sauka ka duka addu'a ta yaro eh ba a rarraba wurin da za a yi ba ya yi haddace ta gaba daya da bashi ya maimaita eh abin lahi ka ce Allahu akbar ka yi salati ga ka ce Allahu akbar sannan ka yi ga yaro ka ce assalamu alaikum ka yi ko ka ce assalamu alaikum ko ka ce Allahu ga ko ban yi tunawa na gabe na ka gane to eh Agadi صوم رمضان فريدا وأن أصبح رمضان فريدا يثبت بكمال شعبان ينا تبتع تسير الأمر ko dai sha'ban ya cika um, ga lisahin hitowarsa da farko to wannan in ya cika sai a da azumi ko ba wata ba adalai lil hilal ko an ka mutane biyu adalai suka ga jinjirin wata Abin da ake nufi da adillai waɗanda yake ba sun wani aibi nasu ba kuma ana karɓar labarin ana karɓar maganar mace ana sun ka ga abin nan jinjirin wata to sai ya hukunci da cewa a tashi da azumi kowa ya tashi da wanda ya gani da wanda bai gani ba gari na kusa da nesa au ta mustafida ko kuma aka sami jama'a masu yawa waɗanda yake yana koruwa su yi ittifaki akan ƙarya ba a kula da adalcin wa ka zalika zai fitar haka nan kuma in an yi azumi azumi ya cika talatin ah, ko kuma adillai biyu suka ga jinjirin wata ko kuma mutane biya sun ga jinjirin wata to sai a aji azumi wani bayyata su ya mafi awwalihi mutum yana kwana da niyya azumi tun farkon wato abin farkon wata cikin madina wato kanin ran alhijiri ya fito shi zan ya san yana azumi wala ta alaihi ba ya kai baki yace amma kwana da niyya ba wajibi bane ga sauran kwanuka saboda haka da ya ya yi niyya ga yinin farko daga nan ya ci gaba da bacci har azumi ya kare duk azumin sa yayi kun gane wala kin musiya ila lallai farkon abin nan farkon azumi daga hitowa alhiji a karshen yini daga faduwar rana idan mutum ya hau taki abin nan dogon dutse bai ga rana ba ta bace shi kenan rana ta fara sai shan ruwa wa min as-sunnati ta'jil fitr akwai daga abin da sunna ga azumi ga rana ta fadi mutum ya bude baki ko da abin nan dabino ko da wani abu mai zaki ko da ruwa Wata ta'khir sahur suhur haka nan jinkirta sahur shi kuma hararin jaza'in mutum ya gama kamar karatun aya 50 alhijri ya fito kun gane amma lokacin alhijiri lokacin sahur yana yi da rabin dare ya wuce rabin dare ya wuce mutum ya sahur ya sami sunna amma mustahabbi ne kuma ya jinkirta har karshen dare wa haifu sabata shahar eh, qabla fajiri waje wajaba saum in ganin wata ya tabbata gabanin fitowa alhijiri mutum ya ji an ce an ga wata to wajibi ne ya tashi da azumi abinda ake ce mashahar wata kwanukan watan ba shi jinjirin watan ba shahar wato an sa an shiga domin da azumi ya da rana ta fadi an ga wata to shahar ya fara saboda haka wata in kamar gobe yau an ka ga wata gobe ba gobe ɗaya ba to tun yanzu ma ɗaya ne an kama ɗaya har rana ta fadi gobe dan rana ta fadi ya zan biyu kun gane wa in lam yasbut illa ba'da al-fajr amma in ya zan ba ji labarin an ga wata ba sai ba a yi alhijiri ya hito da wasu waje ba al-imsaku ba a yin azumi amma sai a kame baki sannan alama azumi wala budda min qada'i zalika da kuma tilas ne alama wannan azumi wannan ya ta su subutin shari ba batilatun wato ni niyya gabanin a ce an ga wata sai ya ce ya ga abin nan ya yi niyya azumi wannan ba ta da kyau hatta launa a tsallar ruwata da mutum ya yi niyyar azumi gabanin a gani sun masu halam ya kulo lam yasir ya tashi da safe da azumin bai ci ba bai sha ba sun masabata lahu anna ta bayyana lahu anna zalika al-yawm min ramadan sannan yadda ya bayyana gare shi cewa wata an ga wata wani gari wannan yini cikin ramadana ne lam zai to wannan niyya da ya dauko azumi bai ishe shi ba sai dai ya ci gaba da kamun baki sannan kuma ya rama azumin Eh. azumi daya ba da rana ke azumi ba da rana kamin rana ta fadi zan biyu ga wata azumi guda an kai eh. wata ya shiga cikin kwana na biyu ya shiga cikin na biyu ka gane Eh? wannan shi ake cewa shafiya da wasu sai ya kama ya a ina a ina muna magana na littafi ba na kawa eh, mutum ya tashi a kamar na sama haka amma ya kamar da mutum ba da shi kuma kafin kai gari gari a wannan na bai samu gari ba ji labari ba to kaga bai abin bai iya yin hukunci in dai ba gaya masa an kai an wata ba yan masu jirgin sun kace an ga wata wuri kaza an ji cikin rediyo ba kenan ba akara matsala a nan na kwana na kwanta da ne an ga azumi an ga wata zan yi azumi babu azumi Thank you. wala ya samu yau mai shakki liyu ta da bihi min ramadan idan rana shakka ne ko ya wata ya fita ko bai fita ba mutum da shakka zai ce to ba zai zan tashi da azumi an gani shi ke ba gani ba kuma na yi nafila to bai yi ba dai ko da an dace nafila ma bai yi ba a yana yiwa nafila ya yi amma da yake niyya azumin abin nan yi shi ke bai yi ba farin da sunan mutum ya ta yi labarin ya yi matukar dai ranar alhijiri bai to ba ya yi waya jiro su ya mu wani ta tabu ya halatta a azumin sa don nafila wannan zari ga sadar ko kuma dama mutum ya alwashin rana kaza zai yi azumi sai daidai da ranar shakka ne ya yi azumin to ya yi masa don wannan alwashin da ya yi wata sahabul imsaku fi awwali li yatahaqqaqa an-nasu ru'ya an so ranar da ake tsammanin wata ya fita to mutum kada shi saurin ci da safe ya kana baki ko da yake ba azumi shi ke yi ba har a tabbatar da cewa ba wata ba wa'in nan tafa an naharu ya tazhar ru'yatu aftar an-nas in ya ban har rana ta ai ba inda an kaga wata ba to shikenan mutane su ci wala yadda man hu kai wanda yayi amai aman nan bai bata masa azumi illa an yu'alija furujahu qala al-qara sai fa in yayi zai hito shi wanda ya sababin hitowa amai yayi amai to sai sai shi rama eh hmm a ya karfe yi eh, wata in an gani kamin a samu labari misali yanzu an gani kauyen zariya an gani ikara kamin a taho a kuma zariya sai abin nan dare ya yi ba sai an bi sarkin zuzzau ba eh? ya shi za a gan shi sai ka faɗa min eh. ba ah, ah, ta magana ba ka ta magana yadda ake bibi mata ba ba ka taba sanin yadda ake dibi mata ba eh? to akwai wani canji lokacin da rana ta fata sannan yake rabuwa da abin nan yake rabu in ta rabu da shi a ganshi ana iya ganin shi in eh? eh, yana yiwa kamar abin nan in rana ta fadi in ya zan abin nan gari ne mai duk kamar abin nan kware kan garu azumi abin nan wata cikin ruwa eh. ba su da azumi ah. kamar yadda wata yana shi yau ba ya wannan faɗa ne cewa aka yi idan ya yi kwana 29 yana yiwa a gan shi da mareke ka gane in ba gani ba a bari sai ya cika talatin a tashi da azumi ko ba gani ba ka gane to ana yi wa a shi da eh, gaba hukuncin ma gan shi a area.